kasashe masu sarrafa man fetur OPEC ke duba yiwuwar ƙara yawan gangan mai da suke hakawa da daga farashin mai a kasuwannin duniya a birnin Vienna na kasar Australia. Kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur da gas ta kasa a bayan zaman taronta da ta yi a Yola Fadar jihar Adamawa ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta himmantu wajen neman albarkatun man fetur a arewacin kasar. Dr. Mohammed Ibrahim, ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da kasidu, ya yi mini bayanin dalilin su na yin wannan kirar. Idan muka duba kamar ƙasar America Amurka da Saudi Arabia da irin su kamar kasashe kamar Iran da Iraq za mu ga cewa inda ma aka fi samun tattalin arzikin man fetur an fi samu ne a wajajen Sahara da kuma inda akwai amada saboda haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da karfi wajen neman arzikin man fetur a nan arewacin Najeriya inda muke cewa inland basins ba ma fara hadan mai a amadan Najeriya ba idan muka duba abin da yake faruwa misali a Chad kasar Chad da Niger za mu ga cewa su ne kasashe da ba su da ba su da teku amma yau alhamdulillah suna hakan mai hatta ma da fanire ma inda ma ake sarrafa man suna da su to amma ko baya baya ganin neman ƙarin rijiyoyin man a lokacin da duniya ke neman wasu hanyoyi na samar da wani makamashi da zai maye gurbin man fetur da ake fargaban na iya karewa nan da wasu 'yan shekaru masu zuwa ga kuma batun nan na gurbatar muhalli ga bayanin masanin kan makamashi Dr. Muhammad Ibrahim. Abin da ake faɗi shine wato saboda abin da ke faruwa yanzu a duniya gaba ɗaya a musamman na harkar hamada shine ake ganin cewa kamar man fetur nan da shekaru da za su zo za mu ga cewa za a daina amfani da man fetur za amfani da kamar rana haka da kuma iska wajen neman abin da ake cewa kamar energy to shine muka nuna cewa ai magana ba haka take ba man fetur haga nan shekara dubu da arba'in man fetur zai kasance abu ne wanda dole fa yana da muhimmanci ga duniya gaba ɗaya. da yake magana kan aniyar gwamnatin najeriya na soma aikin neman man fetur a tafkin chadi biyo bayan galabar da askarawan najeriya suka samu kan yan kungiyar boko haram shugaban kungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur ta kasa comrade francis olabode johnson ya ya nuna goyon bayan kungiyar yana mai fadin kamata ya yi gwamnatin tarayya ta sauya tunaninta na sayar da matatun mai ga 'yan kasuwa. We support it and whatever the government has resorted to do, we as a recognized labor are ready to partner with them in the oil and gas. Because with those development and all those uh, infrastructure development, hydrocarbon expression here, that means more Nigerians also be in the oil and gas industry and Nigeria can become home for everybody. Eh muna goyon bayan wannan mataki na gwamnatin tarayya don zai samar da ayyukan yi ga 'yan kasa da kuma haɗin kan 'yan Najeriya. Taken taron kungiyar ƙungiyar manyan ma'aikata na kamfanoni masu sarrafa man fetur da gas ta ƙasa na bana shine makomar matatun man fetur da gas na Najeriya da kuma neman ƙarin rijiyoyin man fetur. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.